dan mun ce mun kaunaci mutum sai ya zama rigima ƙauna ƙarya ne ba ƙarya a ƙauna duk wanda ya kuma yi min magana sai na ci gutsun warshi wallahi tsallahi duk wanda ya kuma shiga urimi na ko ya yi min magana akan wani abu ko ya ce wai wani Allah ya baki lafiya sai na zo na nuna mishi rashin hankali na fizge kunnen shi da haƙuri dan gutsun war mutum yan bura uba kawai marasa mutunci ina ruwanku na ce sai abba gida gida sai abba gida gida idan kuna da abin da za ku yi ku yi a kai yan kwatamar uba tsinannu mazina ta kawai iska kwankwasiya muna godiya ga allah an kafa ta a kan ginshiki na gaskiya da tsari na ƙaunar jama'a da tsari wanda yake na ci gaba wannan tsari muna addu'a allah ya ci gaba da bashi nasara na yadda mutanenmu da suke wannan jiha da ƙasa za su samu sauƙi irin wannan yunwa da muke fama da ita irin wannan rashin tsaro da muke fama da shi a ƙasar nan da sauran abubuwa marasa kyau wanda kowa na ya san su ba sai mun lissafa su ba muna ganin cikin yarda Allah lokaci ne wanda yake kirs musamman a jihar Kano da ma Najeriya baki da in Allah yarda gwamnatocin jihohi da na ƙasa musamman jihar Kano za ta dawo gidanta na kwankwasiya taimakin ah, inspector general na eh, su 'yan sanda kowa ya ga irin cin mutuncin mutane da aka yi a gama da sauran ƙananan hukumomi 27 da aka yi wannan zaɓe an hana mutane su fito su zaɓe an kawo waɗannan baƙi 'yan dabar su suka yi zaɓe mutanen pdp aka hana su shiga wasu aka sassare su aka yi abubuwa duk muna da rakon wannan baka ganin al'umma za su ce ko yanayin yadda ba ku nasara ba shine yasa kuke ta irin waɗannan kalamai ai shine muke gaya maka a baya ba a ba a ji ba saboda ba a yin ba saboda haka idan ba mu maje kotu ba ai ba mu yi wa kanmu adalci ba ba mu yi wa al'ummar jihar Kano adalci ba saboda haka ina gaya maka cewa za mu je kotu cikin ikon Allah lauyoyinmu suna nan suna ta haɗa duk kan wato takardu da abubuwan da ya kamata su haɗa kuma za su gabatar a kotu.